الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله وروى عنه مولاه سفينة أنه قال الخلافة ثلاثون سنة ثم تسير ملكا فكان آخر الثلاثين حين سلم سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي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 wanda kuma ya zo daidai da ɗaya ga watan biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi a wannan darasi na bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wato inda muke magana ko muke sharhin saƙon da ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki musamman 'yan shi'a mazauna iraki wanda wannan shine darasinmu eh, na ashirin kuma a jerin gwanon darussanmu na wannan masallaci mai albarka wannan shine na ɗari da talatin da hudu. Eh, ibn taimiyya ya kawo mana maganar eh, hadisin Ilbad ibn sariya radiyallahu ta'ala anhu wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan hadisai wanda suka tattari al'amura masu yawa a ƙarƙashinsu wanda muka yi sharhinsa a majalisi biyu sharhin wannan hadisi zai iya buƙatar sama da majalisi biyu uku hudu biyar to amma dai za mu taƙaita haka domin mu ci gaba da karanta sauran bayanai da shekul islam ibn taimiyya ya kawo ابن تيمية يتي وروا عنه مولاه سفينة أنه قال الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا فكان آخر الثلاثين حين سلم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما الأمر إلى معاوية ما لكي تورو عنه مولاه سفينة bararren bawan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda sunan shi safinatu wato abu abdurrahman